fafata da ake a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe wato kuta final karawa ta biyu a jiya kungiyar kwallon kafa ta roma ta lallasa barcelona na kasar spain da kwallo uku da nema a karawa ta biyu a karawan ta farko kuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona ne ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta roma na kasar italy a can spain da kwallo hudu da daya don haka an tashi a wasan ya kasance kowacce su tana da kwallo hudu amma kungiyar kwallon kafa ta roma ta samu nasarar zuwa zagayen gaba sakamakon kwallo ɗaya da ta sa a ragar kungiyar kwallon kafa ta barcelona a gidanta don haka kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta fice daga gasar a karan bana shekara talatin da hudu kenan da ta wuce rabon kungiyar kwallon kafa ta roma ta samu nasarar kaiwa ga wasan kusa da na karshe a gasar ta cin kofin zakarun nahiyar turai tun shekara ta dubu da tara hudu har ila yau a can kasar ingila inda aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta manchester city da kwarata ta da liverpool liverpool din a karo ta biyu ta sake doke kungiyar kwallon kafa ta manchester city da kwallo biyu da daya wannan ya bada dama a kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta samu zuwa zagayen kafa don tuni a karawarsa ta farko liverpool an ta lallasa manchester city a anfield da kwallo uku da nema don haka liverpool tana da kwallo biyar manchester city tana da kwallo daya a yau kuma za a ci gaba da sauran wasan na cin kofin zakarun nahiyar turai a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe inda kungiyar kwallon kafa ta real madrid a kasar spain da ta karbi bakuncin juventus na kasar italy a karawa su ta farko kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta yi tattaki har kasar italy ta tattake kungiyar kwallon kafa ta juventus da kwallaye uku da nema a yau kungiyar kwallon kafa ta juventus tana neman kwallo hudu da nema kafin ta kai ga samun nasarar zuwa wasan gaba ita ko kungiyar kwallon kafa ta baya mun can kasar jamus da ta karbi bakuncin sabiya ne na kasar spain a karawan farko dai kungiyar kwallon kafa ta baya mun din ta bi spain ta fi sabiya har gida can spain ta doke ta da kwallaye biyu da daya don haka a yau kungiyar kwallon kafa ta sabiya tana neman nasarar kwallo biyu da nema kafin ta kai ga wasan kusa da na karshe idan muka dawo bangaren saye da sayarwa kuwa na wasan kwallon kafa ta duniya dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Anthony Martial ya ki amincewa da ya sake rattaba hannunsa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din wanda hakan ke nuna cewa dan wasan da yiwuwan zai bar kungiyar a karshen kakan wasan bana a can kasar spain kuwa dan kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ta ce za ta biya fan miliyan ko kuma fan dubu ɗari uku wajen wajen albashin dan wasan ta Antonio Griezmann a duk sati a maimakon yunkurin da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona take yi na ta janye shi don haka kungiyar ta ce za ta yi wannan fafutuka don ganin ta ci gaba da jan zaman zaman dan wasan a kungiyarta. Kungiyar kwallon kafa ta Juventus kuwa ta nuna ra'ayinta ne wajen ɗauko dan wasan kasar Jamus din na mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Emre Can dan shekara 24 da haihuwa a ƙarshen kakan wasan bana sai dai dan wasan a yanzu haka yana fama da jinyar wanda zai tafi har karshen kakan wasan bana inda ba zai samu damar fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi ba shugaban kungiyar kwallon kafa ta roma ya karyata raɗe raɗin da ake da cewa dan wasan su mai tsaron raga alison zai bar kungiyar don koma kungiyar kwallon kafa ta liverpool daga kwallon kafa kuwa mu leka can kasar australia ne inda ake fafatawa a gasar commonwealth wato wasan da ake yi don kasashe rainan ƙasashen turai a karo na 21 na shekara 2018 da ake a can kasar australia inda a yanzu haka kasar ta australia mai masaukin baki ita take jan ragama a wajen lashe lambobin yabo inda a yanzu haka ta samu nasarar lashe lambar zinare 52 eh, gulla azurfa 39 da kuma tagulla 42 sai kasar ingila wacce take ta mataki na biyu wacce take da zinare 24 da azurfa 30 da kuma tagulla 21 kasar india ko tana mataki na uku ne da zinare 12 azurfa 4 da tagulla 7 sai kasar new zealand wacce take mataki na hudu da zinare 9 da azurfa 10 da tagulla 7 kasar saudiya ko kuma kasar afirka ta kudu kuwa tana mataki na biyar ne da zinare tara da azurfa shida da kuma ta gulla shida sai kasar kanada wata take mataki na shida da zinare takwas da azurfa ashirin sai ta gulla sha hudu kasar wales tana mataki na bakwai ne da zinare bakwai da azurfa takwas da kuma ta gulla bakwai sai kasar scotland wadda take mataki na takwas da zinare shida da azurfa goma da ta gulla sha uku kasar najeriya tana mataki na tara da zinare hudu da azurfa hudu ba tare da tagullawa ita kuwa kasar cyprus ita ce mataki na goma da zinare hudu ba azurfa amma tana tagulla biyu najeriya dai ta samu nasarar lashe zinaren ta guda hudu ne ta bangaren daukar nauyi bangaren maza sai kuma bangaren maza haka kuma ta sake samun nasara a bangaren mata na daga nauyi najeriya ta sake samun damar lashewa zina ta samu damar nashi zinar a dan bangaren daga nauyi mai sauki ta bangaren mata da kuma bangaren maza haka ta lashe silba ko kuma wato azurfa a wasannin table tennis da kuma shot food da kuma ɓangaren daga nauyi da maza da na mata iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya.